أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ba malam ikon tattaki daga garin Kano zuwa wannan gari na Kaduna domin ya sauke nauyi da Allah ya ɗora mushi muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu malam da alkhairi kuma ya sa aljanna firdausi da mu da shi baki daya to kamar yadda aka ji an ce za a yi bayani akan matsayin kishiya a musulunci to sai mu zauna mu saurara mu ga cewa kishiyar nan da ake faɗa kishiya ne ko kuma abokiyar zama ne to duk da insha Allah dai za mu ji ƙarin bayani a bakin malam kuma tambaya za a rubuto shi da sauri ne saboda yanayin lokaci kuma za mu tace mu ɗauki ƙalilan ne daga ciki mu tambaya wanda ya ji ba amsa mishi nashi ba to wani lokaci kuma shi ma insha Allah za a amsa mai nashi da izinin Allah saboda haka a gurguje za mu maika abun magana ga malam ya ci gaba da gudanar da abun da abun nan sannan zan kira malam Ibrahim Kalun domin ya zo ya natsar da wajen da Allah a saurara saboda ba a karatun Qur'ani ana surutu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت أنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور takbir to karatun alkur'ani kenan daga bakin malam ibrahim kalon allah ya saka da alkhairi to za mu tafi kai tsaye mu mika mu malam domin ya ci gaba da gudanar da muhalin insha allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka shina yau muna juma'a babbar rana wanda ya zo ɗaya ga watan biyu watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1432 wanda ya zo bakwai ga daya 2011 kamar yadda kuka ji mai gabatarwa ya faɗa cewa za a yi magana akan menene kishiya da yanzu wata gabanta yana nan yana ta daka dim dim dim yana nan ana ta dakan turmi a kirjinta cewa me ake nufi da wannan maudu'i kuma zan ba ku wani wata kissa kafin mu shiga cikin maudu'i a wannan aikin hajjin wani ya tana dawafi tana Allah ka tsine mata Allah ka kashe ta Allah ka dora mata bala'i Allah ka dora mata musifa Allah ka kasa ta gama da duniya lafiya ita abinda take ta yi kenan take dawafi kafa bakwan nan sai ta yi raka a biyu ta sake komawa to shi ne ya same ta ya ce bayo Allah wace ce wannan ce ya ta mana ce ke ice ba da bukata a wajen Allah ta ce abin ya kana hajin kenan duk wata bukata na haƙura inda an biya min wannan za ka buɗe ƙofar nasiha aka ta mata bayani ta ce duk na ji wannan bayanin kuma kafin zo ma duk na ji a rediyo na ji a talabijin na na da cd da filet filet na manyan malamai duk na ji amma wannan abin shi ya dame ni to me taimaki ta ja mata wannan bala'i a gindin ka'aba sai ta kawai dai ta kusanta ta zauna ita kadai kawai to abin da ya sa watakila malamai suka yi tunanin tsara wannan maudu'i ba wai suna magana akan a ziga mazajen ku su karo muku aure ba na gaba wannan suke kallo ba yadda za ku iya karɓar ƙaddara in ta zo kuma katta sa ku rasa imaninku mata in suka haɗu biyu gani suke kamar yadda aka ce Allah tushriku bihi shai'a. kakku haɗa Allah da abokin tarayya kamar da ta faɗa ta ce malam kun ce shirka ba kyau na ce kwarai da kuwa ta ce to me yasa ake mana shirkan mu kuke kyalewa <laughs> kun ce ka haɗa Allah da abokin tarayya na ce a wajen bauta to mu ko me yasa ake mana tarayya na ce to ai ku Allah da ya ce ka a masa tarayya ne ya ce ai muku tarayya ko kuma amma ya sa sharaɗi kafin ai muku tarayya ya ce bai yadda ai muku tarayya ba sai ga wanda zai iya adalci wanda ba zai iya adalci ba Allah ya ce kai ya ƙara aure in ko ba haka ba sai ya shiga wuta duk mutumin da ya auri mata biyun da ba zai iya rikewa ba sai sun kai shi wuta saboda Allah ta'ala Ta ya eh, bismillahir rahmanir rahim tankihu ma taba minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna Allah ta'ulu Allah ta'ala ce ku auri abin da ya muku daɗi na mace ku bibiyu kowa ya biyu uku uku kowa ya uku uku hudu hudu kowa ya hurhudu sai ya ce fa'in khiftum Allah ta'adilu in ku kuna jin tsoro idan kun yi biyu ba za ku yi adalci ba in kun yi uku ba za ku yi adalci ba in kun yi hudu ba za ku yi adalci ba fa wahidatan me ma'anan wahidatan ɗaya rak ku yi tak in ba za ku iya adalci ba ban yadda ku ƙara ba to amma ba kowa yake dubawa zai iya adalcin ba kawai da mutum ya ga fara faraga ya ga abubuwa sun karu sai da ya fara gyara in ɗaki ana masa fenti ya siyo wata akwati ya fara jefa mata a tamfa kenan sai hankalin uwar gida ya tashi cewa ga musifa nan ta taho wata ta ce malami ba kishiyar nake tsoro ban san wace iri ba ce ban san me take dauke da shi ba idan ni ina da kyakkyawa a niya ni na batta ta shigo watakila kuma ta shigo ita dan tafi da ni akwai wata suke cewa bari je fito da ita ke kin ba ta kofa ta shigo ita kuma ta zo ta fitar da ke to kin ga akwai rigima ba wacce za ta so a fitar da ita daga gidan mijinta kamar yadda ke ko bai kamata ki hana wata ta shigo ba to amma shi mijin matsalar daga gare shi take don Allah ya ce in ba zai iya adalci ba kai ya ƙara aure amma akwai wanda sun san ba za su iya adalci ba kuma sai su ƙaro aure kun waɗannan halakakkun masu gida ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ƙara aure yake da mata biyu bai musu adalci ba ranar alkiyama zai tashi ɓarin jikinsa ɗaya ya ya riɓe ɓarin jikinsa ɗaya ya lalace yana zubar da mugunya haka zai tashi ranar alkiyama ɓarin jikinsa ɗaya baya aiki kun ga shi ranar alkiyama wanda jikinsa ɗaya zai tashi baya aiki suna da yawa suna nan fili masu gidan da za su tashi ɓarin jikinsu ɗaya ya yi paralyze to duk wanda ka ga alkiyama yana jan hannu ɗaya ya lalace kafa ɗaya ta lalace baki ɗaya ya murguɗe ido ɗaya ya murguɗe ka gan shi yana tafiya a filin alkiyama to mata biyu yake da su ya cuci ɗaya to sannan wasu matan su suke tilasta mazan su yi ƙari wata in ta miƙe ƙafa kaga sai ta daina kwalliya ta daina tsafta ta daina gyara abinci ta daina gyaran jiki ta daina gyara yara ta daina taron baki ta daina sakin fuska duk wani hali da zai faranta wa mijin sai ta daina to sai miji ya ga a ah, to tunda Allah ya bani dama ba kawai sai in je in ɗauko wata ba wani kuma darura ce take sawa ya kara aure matarsa tana da rashin lafiya ga 'ya'yanta biyar ko shida ko bakwai in ta mutu don akwai wani wanda ya samu irin wannan larurar matarsa ɗaya rak 'ya'yanta bakwai sai ta mutu ta mutu ta bashi da 'ya'ya bakwai kuma cikin 'ya'yan hadda na goye to tunda ka ba shi da 'ya'ya bakwai har da na goye ya zai yi ku ba da shawara in ku ne ya za ku ce ya yi to ai matan duk wacce je neman aure sai a ce kakki yadda wahala za ki masa na 'ya'yansa shi ne ba wata ba Allah ta ce Allah zai ba shi wacce za ta zo ta goya ɗaya ta riƙe shida to hakan aka yi aka yi ta laliban kanwata da wani yan uwarta saboda ko za ta fi dan tausaya yara su ma kannan suka ce gaskiya su saboda akwai mai larura a cikin yara kun san kuma naka sai naka to don haka akwai bukatun ya aure kuma ya samu wacce za ta tausaya wa 'ya'yan da bata haifa ba 'ya'yan da bata rena ba 'ya'yan da basu santa ba sannan wani ce ko matarsa tana farfadiya kuma tana da 'ya'ya idan baya nan darurar farfadiyan nan ta zo da duk inda yake hankalinsa ya tayi sai ya rugo da gudu wata kuma ta ce ita da karo mata aure kara ɗaukar mata 'yan aiki to dan aiki kuma aikin kuɗi yake yi nani kenan mai nanawa yaro mari ta tara ga ɗauko mata nani kawai tun da ba ɗanta ba ne har tsinin yara suke ta ake yi yaro ya dame ta da kuka ta mun tsine shi a kowace aka gano ma ita ta ɗauka wannan nanin tana kula da ita ne ashe baliyan take ba yaran sai ta wurga yaran baliyan a cikin ruwa ya shaye ta bacci duk wata ce tana ta aiki ka ina nan ta iya reno nan da nan da ta goya yaro sai ya kama bacci ashe baliyan take maka masa gaba ɗanta bane in ba hukacewa cewa zai kwakwalwarsa ta taɓa ba kenan ba to akwai matsaloli daga bangaren mata akwai matsaloli daga bangaren maza waɗanda suke tilasta wasu mazan sai sun ƙara aure wasu kuma ba su da buƙatar ƙarin don ba shi da kowace irin larura ƙaro auren ne ma larurar wani kuma ya makara wanda zai ƙara aure da wuri ake ƙarawa ya makara kin ke kin saki jiki kin baza ki da 'ya'yanki kin kaza rana guda a ce za a faɗo miki da wata to za a samu matsala wani kuma yanayin zaman shi yake haifar da matsalar tun kafin a zo wani kuma sai ya haɗa su ban ɗaki ɗaya kicin ɗaya tsakar gida ɗaya rumfa ɗaya dole a rigima shi yasa malamai suka ce in mutum zai ƙara aure dole tanadi wani guri daban inda zai sa matarsa in ku a gida ɗaya ne to dole ya raba abu hudu ko ce zama ɗakinta daban rumfarta daban na biyu ko ce zama tana da yankin tsakar gidanta daban na uku ko ce zama tana da kicin ɗinta daban na hudu ko ce zama tana da ban ɗakinta daban in ka haɗa mata biyu a ban ɗaki ɗaya ka buɗe ƙofar daru in ka haɗa su a kicin ɗaya ka buɗe ƙofar rigima in ka hada su a tsakar gida daya sai kowace ta isharewa amma in ka ja layi to za ka gane mai kazanta za ka gane mai tsafta za ka gane mai kula za ka rashin mara kula sannan kayan abinci ma na gida raba shi biyu ganaki ganaki za ka gane mai kula da mai lalatawa zo ne ce zai zo ya ajiye buhun sukari ya dire shi a tsakiyar iyalinsa sai a tara ya kare kowace ta ce ita kuma ba ruwanta sai na ce ma dinga rabawa ba wannan kasanta ka ba wannan kasanta za ga wanda zai fara karewa komai ka zo raba shi biyu yana yin haka sai aka daina samun matsala saboda kowace tana so ta ririta kada a zarge ta cewa ita ce mai albaziranci shi yasa Allah ya ce in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan akwai professor Muhammad Kutuf ya je ƙasar America ya lacca sai aka masa tambayoyi guda biyu daga cikin tambayoyin da aka yi masa mahimmai ne su na ɗaya wata ba amurkiya kafira mai ilimin sosai ta ce tana da tambaya ta karanta addinin musulunci ya ba wa maza dama su ƙara aure har ɗaya har biyu har uku me yasa su matan ba a ba su dama su ƙara miji ba su ma ɗaya biyu uku kamar yadda za a ce wane yana da mata hudu to a ce wancan ma tana da maza hudu ita ma ta ji an daura aure da wancan an daura aure da wancan an daura aure da wancan an daura aure da wancan mazan ta hudu ita ma suna ga wani aka haka an mata adalci kamar da shi aka bashi dama ya maza hudu ya mata hudu ita ma a ba ta dama ta yi maza hudu to da yake arni ya ce ba sai ka ja mata aya ko hadisi ba arni ina ruwansa sai dai ka bashi a hankalce sai ce to allan da ya umarni a cikin alkur'ani suratun nisa ga maza su ƙara aure ya sa musu sharaɗi na ƙarawar ya ce sai in za su yi adalci in ba za su iya adalci ba allah ce su zauna da ɗaya ita matar in an ba ta dama za ta iya wa maza hudu adalci kina da maza hudu za ki iya musu adalci misali wanda ya bugo miki waya ya ce kunu yake so wanda ya bugo waya ya ce koko yake so wanda ya ce a masa tuwon shinkafa miyar kubewa wanda ya ce ke masa tuwon dawa miyar kuka kuma ki sa man shanu wanda ya ce ki goge masa takalmi wannan ya ce ka zaya za ki kirara raba ki wa kowa adalci ki musu wannan sannan kika yi fuda nawa yi in an ce aje na a auna a ga dan waye to kuma na ɗaya ne faɗe kika ta haifa ragowar zuya za su wato ya ta kawo mata misali sama da ishirin a hankalce wanda ya sa Allah bai haka ba shi namiji da aka ce sai zai iya adalci zai ƙara aure to an gaya masa mai adalci idan kana da mace ɗaya to tana da haƙoƙi guda goma a kanka idan ka ƙaro ɗaya haƙƙin ya zama talatin in ka karo ɗaya a ashirin in ka karo ɗaya haƙƙin ya zama talatin in ka karo ɗaya haƙƙin ya zama arba'in goman nan da za ka ba wannan sai ka ba wannan goma ka ba wannan goma ka ba wannan goma ka ba wannan goma sannan yanzu babanka da babanka guda goma ne saurin matan nan naka kowace tana da uba ga naka an haɗa nawa kana da baba biyar Ko ce tana da baba in hada da baba ka kana da nawa kana da baba biyar yanzu sunanka mai baba goma mai baba biyar mai uwa biyar sau da duk yadda ya kamata ka mutunta iyayenka haka ya kamata ka mutunta iyayenta haka ita ma yanzu tana da babanka da babaka su ma a matsayin iyaye suke a gare su duk yadda ya kamata su mutunta su girmama iyayensu haka ya kamata su martaba su girmama iyayenka dole na haƙoƙi guda goma na ɗaya haƙƙin gurin kwana tilas ne ka ba dukkan matan nan naka guda hudu gurin kwanan da ya dace da su gwargwadon ƙarfinka ba maleji a maganan ƙara aure in maleji za ka tsaya da ɗaya ka amma ba za ka zo ka yi rumfa ɗaya mai ɗaki rumfa ɗaki ka raba kawai ka ce matsa in ja katanga zan ƙara aure wannan ba gaskiya ba ne ka takura su matan annabi kowace ɗakinta daban su da aka sai kawa da su yasa malamai suka ce hatta gida ɗaya ba a haɗa mata sai da izininsu in ba haka ba ko ɗayan ne ya zama ƙofar shiga ta bambanta ko tsakiyar katanga a ja katanga a tsakiya sannan duk irin abin da za ka siya duk sai ka sai musu iri ɗaya a cikin ɗakin ko ce zama ɗakin ta yana da ventilation tana da yalwataccen ɗaki a sa mata fanka a samu tagogi domin a mahanga ta musulunci mafi yawa kayan gida mai gida ne yake siya amma al'adar mu ta nan iyayen mace ake ɗorawa wahalar gida wai a ce babanta ne zai siyo botiki babanta ne zai siyo risho ko ba ka babanta ne zai siyo taɓarya da muciya shi zai siyo tukunya har gadon wai da miji zai kwanta wa baban yarinya ne zai siyo masa ko ba daidai ba ne kamata wannan kayan duk ta zo ta same shi haka kayanta kawai na kwalli yan kayayyakinta na sawa da wasu abubuwanta na yau da kullum shi yasa malamai suka ce a kotu idan aka yi shari'a kika ce wukan nan tawa ce mai gida ya ce tasa ce to sai a duba wa yake siyan wuka al'ada idan shi yake siyan wuka al'ada to sai a bashi in ke ke zuwa da wuka al'ada sai a baki amma kuka yi rigima a kan sarka kika ce tasa taki ce ce tasa ce sai a duba a ga waye yake siyan sarka waye yake siya waye ke siyo matansa gwal to alada miji in ya siyo matansa gwal aro ya ba ta korance ko kyauta to ko an yi rigima na ta ne so da ba da zai zo ya ce matarsa in aran wadda wani ya taba yi wa matarsa to saboda an dan samu kuɗi kin samu yan kasuwa ne abubuwa sukan dan rikice na sai salka gwal na baki a matsayin jari ki daura a wuyan kin abu ya rikice zan karba ba ta in siyan ƙara jari haka da kasuwanci ya dan yi baya ya zo ya ce a bashi sarkarsa shi da aka ta rigima to kun rubuta aka ce ba rubutu akwai shaida ba shaida to na tabi ba da zaka kwance mace sarka a wuyanta kace ta kace almuhim wannan bayar da masauki da gida shine haƙƙi na farko ga mutumin da zai aure kuma kamar yadda muka faɗa inda hali ya raba musu abubuwan nan guda biyar a raba musu ɗaki da rumfa da tsakar gida da ban ɗaki da kicin da kuma kayan bukata na abinci na ɗaya kenan na biyu ciyarwa shi zai ciyar da su duka su hudun kowace kuma sai ta ƙoshi ba maleji sai dai in ana tafiyar rayuwa ne Allah ya kawo jarabawa wannan kuma kowa dole ya karba ko a gidanku kike babanki bai da kuɗi ai dole ki hakura da abin da aka samu amma kai ya takura su yana da hali sai ya kawo musu abinci ya ciyar da su sau uku mu sau uku muke ci a Kano ban san nan ko sau nawa ake ci ba in dai an yi na safe an yi na rana an yi na dare saboda na je wata ƙasa aka ce min ai sau biyar ake cin abinci a rana a ƙasar to ka gan ka auro ɗaya eh, ƙasar ka sa abin da ka auro wa kanka kuma ba sa abinci kala ɗaya sai dai ai kala biyar ko shida haka suka ce min suka ce an nan malam ai tuwo kawai a idan an yi tuwo to sai an masa abokan tafiya sai an yi kuma nama farfesun nama a yi salat a yi furut salat a yi waye sai an hada a yi wani shayi da kuma wani dan soyayye a gefe suka ce su ba a cin abinci kala daya sai an ci kala biyar don ka auro irin wannan suka ce min da akuya sai duk sati sai kayan karago ka ba ta sa a firji da su haka da ta to ba irin na ku ba irin namu bane <laughs> mu namu kawai aka yi ko ko ke da shinkafa aka yi da yaji da mai aya isa dudaka da a ciyarwa wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf kuma Allah ta ta'ala yace li yunfik zu sa'atin min sa'atihi kun ga ciyarwa kenan sannan wa yake da haƙƙin ya faɗi kala abincin da za a yi mafi yawa mai gida yakan ce a yi abinci kala kaza a gida na wannan ba daidai ba ne kai in ba ka son kala abincin da za su kai a naka amma dictatorship ne wato kama karya ne mai gida ya zama duk abin da zai ci sai ya tilasta wa iyalansa duka shi za su ci kai dai ka ka abin da Allah ya hore ma kwaki ne gari ne shinkafa ne tuwo ne masara ne ka aji ka ka kudin cefa dai ka bayar wanda suke iya ci su ci sannan akwai wata ƙasa kuma da suka ce min su matan ma ba sa girki sai dai ka bata kuɗin abincinta na wata kai sai a yi ma girkin gana abin da yake nufi kai mai gida mai kake so sai ka faɗa a yi ma to ita kuma ba ita ce za ta abin da sai ka kawo ita kuma kuɗi misali sai ka bata dubu talatin ko dubu sha biyar gwargwada abin da ita kuma ita ta san abin da za ta yi biyan sa ake yi abinda za su ci to al'ada tana sabawa kun ga mu al'ada mu ta fi kowace al'ada sauki duk abin da muka kawo ci kuke yi kuna kuri bayan Allah duk abin da Allah ya hore wa mutum ya in ma bai samu ba ta ce to mu yi wata yar dabara mana san mata sai ai wata yar dabara to da haka haƙƙi na biyu kenan ciyarwa gwargwadon ƙarfin mutum in yana da hali ya ƙara yalwata iyalansa in ba shi da shi su mata ma sun fi kowa fahimta in babu abinda ba masu irin mugayen masu gidan nan da zaka ga mutum ya tafi wani shagalinku ko wani waye abin amir ko wani waye ya je ya hada abinci mai lafiya na dubu kaza ya ci shi kadai kuma ya zo ya ban matansa da abincin da ba daɗi wannan rashin adalci ne in zaka ci mai daɗi ka kawo gida duka a ci in ba daɗi a taro a ci inda daɗi a taro a ci ko mace suna fahimtar wannan in ba ka da shi suna ganewa na uku wadata ta da ruwan sha wajibi ne mutum ya sama matarsa ruwan sha mai tsafta kuma mai lafiya kuma wanda ya dace a sha sannan a wadace ruwan sha daban ruwan mu'amala daban wata ƙasa akan iya samun ruwanta na sha da na mu'amala ya zama duk mai kyau ne amma za ka je wasu ƙasashen da za a ce maka kakka sha wannan ruwan amma ka yi wanke-wanke da shi ai wanki da shi ai wanka da shi amma ka a sha na sha iri kaza ne saboda ruwa yana cikin abin da yake yada cututtuka idan ba bai zama tsaftatacce tsarkakakke lafiyayye ba saboda haka wadata mace da ruwan sha shine haƙƙi na uku ga mai gidanta duk matan da ka aura sai ka musu wannan na hudu tufafi wa kiswatuhunna bil ma'ruf tufafi mutum zai wa matarsa ɗinki gwargwadon ƙarfinsa gwargwadon halinsa gwargwadon samunsa in duk wata za ka wa matarka ɗinki musulunci ya yadda kai mata kala goma sha biyu duk shekara in wata biyu biyu za ka dinga mata ɗinki duk shekara za ka yi mata kala shida in wata uku uku za ka dinga mata ɗinki duk shekara za ka yi mata kala hudu idan wata shida shida za ka dinga yi mata ɗinki wata hurhudu duk shekara za ka yi mata kala uku idan wata shida shida za ka dinga yi mata ɗinki duk shekara tana da kala biyu sannan ba kai za ka zaɓo kalan ba kalolin za ka kawo mata ta zaɓa ko ka ba ta kuɗin ta siya ita ta zaɓi kalar da take so akwai mai gidan da shi ba sanin atamfaye ba sai je kuyawa wasu matarsa shi ya ga a ado batsar sai dauka su ake yayi sai kwaso ya kawo musu saboda dai ba da za su karba su sa haka to ko dai ka ce kawo min kala kala gwargwadon karfi na kas su wuce daga kaza zuwa kaza wani ce min aini malam yadda nake musu idan sallah ta yi sai ɗauko kuɗin da nake da shi gwargwadon halina kowa in bata in ce to ga abinda Allah ya hore min dubu goma ki sai kayan sallah ko dubu ashirin in ke kike da kuɗin da zaki ƙara ya wuce haka daga gare ki ne amma ni ga iya karfi na haka yayi ko bai ba sai kaga wata tasiyo kala kaza wata tasiyo dan wani gani yake in yana da mata biyu to waye musu anko shi fa anko ba aqidar musulunci bace ba aqidar musulunci bane anko kowace ta ta sai wanda take so mai wata a sha'awata ta fi son ja wata tafi fi son fari wata tafi fi son yalo wata tafi fi son ruwan gwal sai ka ba su kuɗin ka ce to ƙarfi na ba zai wuce dubu goma ba ga kowace dubu goma ta je ta sai kayan sallah in kina da halin da zaki ƙara ya wuce haka daga gare ki ne amma uridu an ashuka alaiki wannan shine abu na nawa na hudu abu na biyar kayan kwalliya miji shi zai wadata matansa da kayan kwalliya in su biyu ne in su uku ne in su hudu ne sai ya sai musu kayan kwalliya mata sun fi kowa sanin me kayan kwalliya ko kwalliya takan canza daga zamani zuwa zamani daga lokaci zuwa lokaci daga al'ada zuwa al'ada daga guri zuwa guri amma abinda duk mata suka haɗu a kai shine sarƙa da ɗan kunne da awarwaro da zobe idan mutum yana da hali isewa matansa na gwal in ba shi da hali isai musu na azurfa amma kai isai musu na karfe saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce adon karfe adon yan wuta ne duk abin da kika san karfe ne to kada ki dinga kwalliya da shi a halin nar sannan kwalliya kashi uku ce akwai kwalliyar da take haramun daga ciki akwai yin wato bleaching mace ta shafa wani abin da zai kone fatarta ta koma fara ko ya kone fatarta ta koma baka da can baƙaƙe ne suke sha'awar su kona jikinsu su koma farare to kuma yanzu an samu fararen da suke so su kona jikinsu su koma baƙaƙe mun ji wata musifa kuma to wannan haramun ne musulunci ya tsine wa mai canza halittar Allah na biyu akwai masu aske girarsu saboda wai aske giran ko su shirya ta su daidaita ta su katse ta sai wata kwana haka to shi ma ana kiranta nasima da larabci ita ma annabi ya tsine mata albarka na uku akwai masu kankare haƙorinsu su yi wushirya saboda wai wushirya tana ƙara wa mace kyau to wannan ita ake kira almutafallija ita ma annabi ya tsine mata albarka na hudu akwai wasila wacce take kara gashi sai ta je kinsuwe ta siyo gashi ta sa sai ka ga gashi har gadon baya amma ta bai fi tsawon eh, rabin dan yatsa ba amma ka ganshi shi har gadon baya wannan na kinsuwe ne wannan haramun ne ƙarin gashi wata mata ta ce ya rasu rasulallah zan auren da yata kuma gashi ta yi ciwon kai gashin diya zube shi kuma mijin yana son gashi shine in siyo wani in kara mata in za Allah ce la'an Allahu alwasila wal mustawsila Allah ya tsino mai karawa da wata ta kara mata sannan akwai masu washima waɗanda suke zane a jikinsu za ku ga da can kowace ƙasa da kowace ƙabila da kowace al'ada tana wa 'yan ƙabilar ta zane katsinawa suna da nasu kanawa suna da nasu sakkwatawa suna da nasu bare-bare suna da nasu yarabawa suna da nasu waye suna da nasu amma yanzu kuka kula duk ƴaƴanmu ba su da shi in ka ga mace da zane tsohuwa ce ita can lokacin da aka mata ba ilimi sosai amma ita yanzu kuka kalli ƴaƴanta za ku gaba ta yi musu ba kun ga ashe kenan duk wacce aka tsine wa mai zane dan kin ga wata tsohuwa da zane ki ce a malam fa ce kin tsinan ya ce ce a abinda malam yake nufi shine wacce ta yi da gangan ba wacce aka mata bata sani ba zaka kun ga ilimi ya kai yanzu ba a wa mutane alama ƙauyukansu da garuruwansu duk iyawu mun da su da zane zane zane zane amma mu busi mana ba saboda ilimi ya zo da yanzu kun ga wanda an ganka da uku uku ko yar hurhudu ko biyar biyar ko an maka a nan gefe ko a kumatu duk a sa wuka a yayya ga fuskar mutum wajen ya gane kabilarsa da garinsu akwai wanda aka dora maka wuka a goshi sai an dire a hanci mutum yana ihu ana tsagawa sai an tsaga shi saboda ya gaji babansa akwai wanda a wuya ake wanzami yake zuwa dinga zana wa mutum wuyansa wai saboda kai ya bace daga kabilarsu yanzu ilimi diya kawai da wannan shirma da haka la'anan lahul washima an tsine wa washima mai yin wannan zane-zanen da kun wannan kwalliyar sannan akwai wani abu da 'yan zamani suka fito da shi wanda ake kiransa ta da komada ana kiransa plastic surgery wai mutane sun rena halittar da Allah ya musu sai mata ta ce gaskiya na yi kawai abin da ya cuce ni hanci na to sai a ci to gasuwan. kamfanin swan na Amerika yana da reshe a, misira sai mace ta ɗau kuɗi ta tafi can ta ce likita an hanci na nake so a gyara min sai ce to ga hanci nan dubi irin wanda yake so ga hotunan hanci na sun fi ɗari sai ta dinga duban hancin hancin hancin ta ce wannan ya mun inda za a ce wannan hanci na ne da shi kenan ni na yi daidai to saboda haka sai a zo a likitoci su kalli hancin su ga a cire hancin a masa gyare-gyare a ta da koma ɗansa a ja naman hancin ya zama irin yadda take so a liƙa mata suke nan sai a dan masa filasta shine plastic surgery din yi fannin jimil sai a dan gyaggyara a dan ke nan an mata filasta so da aka sai ta da gida to wata ran akan yi rashin nasara hancin bai ɗori sosai ba ana fara rikima domin ta kama hancin ta ce sai cire wata kuma ta ce kai amma ni na yi haka wallahi teɓa ce ta yi yawa barin je a zuke mun teɓa to sai a je wajen zuke teɓar an an samu kuskure sai ta mutu wata ta ce bani da kaza wata ta ce a tamun da kaza wata ce a cire mun kaza wata ce a kara mun kaza wannan yanzu kamfani ne yana nan miliyoyin kuɗi mata matan masu dukiya suke zuwa a musu wannan wai ba tare ne yadda Allah ya ta sai an mata gyare-gyare to malamai sun ce haramun ne yin wannan gaba ɗaya haramun ne domin Allah yadda ya ka haka ya san hikimar ta sa ya ka ba ka da bukatan wani gyara ko canji to wannan shi duk waɗannan adam ba a yi da shi ba sannan akwai ado ko kwalliya ta shafe-shafe da su ba sa canza halitta irin su hoda irin su jagira irin su jambaki irin su ja'ido da menene ɗayan jambaki ko da jamfarce da janwaye janwaye duk waɗannan abubuwan su musulunci bai haramta su ba inda malamai suka yi saɓani hoda suka ce me hikima ta sa ake sa jar hoda farar hoda dai aka iya sa ta saboda gumi akwai ta gumi akwai ta ƙuraje akwai ta kaza amma jar hoda me sa ake sa jar hoda na masu samun me yasa ake sa jar hoda hmm? wai ƙara kyau take ita jar hoda za ta sa fuska ta ɗan jajajaja haka to ba daidai ba ne da haka malamai da yawa sun ce jar hoda a daina amfani da ita sannan akwai wata kwalliyar da ta shafi zane-zane wanda ake na kunshi da can iyayenmu a zunguru ma suke yin kunshin kawai in suka zura hannunsu lallan ya kwana shikenan sai a zara hannun a wanke ka ganshi jajajir to shi sunna ce domin a cikin sunan na abi daud wata mata ta miƙo annabi sallallahu alaihi wasallam abin ce wannan hannun namiji ne ko hannun mace tace mace ce mana ya rasulullahi ce to ya ban ganki da kunshi ba to sai abu dauda ya ce babun an so mata su yi kunshi da ka kunshi a wajen mata al'ada ce mai kyau to amma sukan yi kunshi su yi zane-zane hmm? a yi bishiya a yi miciji a yi tsatsewala har yanzu kunshi ya zamo wani fanni ne da mata suke zuwa su yi diploma a kai akwai wani kunshi ma da wani yake gaya min ya ce shi za a yi kunshin matar da za a wa kunshin dress kawai take tsaya da shi gaba ɗaya jikinta ake wa kunshin a yi fulawa a bayanta a yi fulawa a gabanta a yi fulawa a hannayenta haka tun daga hammata har zuwa nan nan tun daga cinyata har zuwa ƙasa gaba ɗaya a yi mata fulawa wani kamfani ne yake yin wannan ake biyan su to shi abin da yake tambaya ma su matan tun da akwai maza a wani gurin wani gurin da ake zuwa a yi wai gyaran kwalliya shi sa wata mata da ta buɗe gidan kwalliya ta tambaye mu cewa ya tsarin kwalle yake a musulunci kar ta je ta yi ba daidai ba muka ce to duk ma'aikatan da suke gurin kakki ɗauki namiji duk a sa mata na ɗaya kenan na biyu ban banda kwalliya iri kaza iri kaza iri kaza ta saba musulunci amma gyaran gashi gyaran kaza da abubuwan da suke laushin fata waye da sauransu koya mace tsafta koya mata kwalliya koya mata kaza wannan ya halatta amma kada ku yi a cikin abubuwan nan da manzon Allah ya soke kada ku kawo injinan yinsu. kada ku ka injinan yin waɗannan ku kai wannan kun saba Allah Sanan duk zanen da zai fasa fata wanda za a yi shi a jikin fata wanda baya wankuwa baya goguwa to wannan shi ma haramun ne dole ya zama an yi shi da ba a tsare karta fata ba dan shi ba akwai injin da ake kawa yanzu za ku ta ganin amerikawa yanzu har maza duk azzazza ne jikinsu wani ya sa a yi masa dodon katantanwa a gadon baya wani yasa sa a yi masa maciji wani yasa a yi masa kaza wannan ba daidai ba ne to da haka wannan shine abu na nawa na biyar kayan kwalliyar da saba musulunci ba da mutum ya kamata ya kama ta su na shida kayan tsafta tsafta ya haɗa shabulu na wanka omo na wanki makilin na goge baki tsintsiya ta shara da kuma maganin ƙwari domin akwai wasu ƙwari da suke haifuwa a gida sakamakon ƙazanta da datti da samun loko-loko da saƙo-saƙo masu shirgi a cikin gida mafi muninsu gafiya jaba ɓera tsaka Hmm? gizo-gizo kunama kyankyaso ƙudaje sauro me kudin cizo kwarkwata tsutsa ɗaura ɗaya su sha biyu ne dama ita banda tururuwa banda kiyashi banda jimama. waɗannan ba ƙazanta take kasu amma waɗannan da muka kawo dole ne a shirya makaman ƙare dangi a tabbata an gama da waɗannan a cikin gida kwanan na wani yake gaya mun wani gida duk sun mutu duk gidan suka mutu sai da aka zo mai gidan ne kaɗai bai mutu ba ashe tsakace ta fada cikin falas ɗin shayi matar da ta tashi ta dafa ruwan zafi sai ta zuba a cikin falas ɗin jaban nan ta ragargaji abin nan kan tsaka aka zo aka maka ganyen shayi a kanta duk wanda ya sha shayi a gidan sai da ya mutu da likita aka ce masa da an mutu ice to me faru an zo an shimfada gawa wajen mutum goma sha ɗaya sai ce a ka abincin da suka ci da aka kawo cewa shayi dai aka sha da safe da dan kwai da waye da waye aka ɗauko plus ɗin shayi ana buɗewa sai ga ragargajajjiyar tsaka wacce aka maka mata ruwan zafi aka yi kalaci da tsaka to kuma tana da dafi mai tsanani kun ga musifa to yanzu akwai kamfanin nuka da masu ake ɗaukan su musamman su zo su yi maka feshi a gidanka da a fitar da wannan shirgin mata akwai su da shirgi ki ta ganin kaya malam wani a ɗaure wani a kwance wani a kaza a zo a yi wani jere ka rasa dalilin yin wannan jeren ba shi da wani amfani in za ki ki wani abu mana ki sai firji ki sai ki dinga ma samun hanyar da za ki samu kuɗi mana da wannan kayan da za a tara su a daina yayin su kin siya dubu ɗari kuma kin zo siyawa kin sai dubu ishirin saboda lokacin da kika siye su ana yayin su sun daɗe a ɗakin ki a jere yanzu an daina yanzu kin zo kin karyar da su ba ka ake ta yi ba ko ki karya ki canza wasu a sa abubuwa masu amfani ki sai kwamfuta inda ya a koyi kwamfuta yanki su koya ki sai firji ki sai eh, keken saƙa ya'yanki sa koyi saƙa in sun yi aure mazajen su suka shiga matsala ko suka watsar da su su ta saka su su ta dinki ki sai abin da yake kawo kuɗi yanzu wata ta gaya min ta ce kayan ɗakin gaba ɗaya malam na siyan na sai fili da na sai fili lokacin da na siya shi dubu ɗari da ishirin da ya tashi abin da aka taya filin miliyan ɗaya da ki siyarwa ta ce da kayan ne suna nan ta ce da yanzu ko dubu talatin ba zan sai da su ba amma na sai abu mai amfani ko a zo ya ce wannan ɗakin ta ba komai ta ce za ku za ku sha mamaki wani abu na siya mai amfani Wani ya ce mata an yanka filaye a wata unguwa ana siyarwa kuma nan da shekara biyu zuwa uku za su tashi shi ta sa aka siya mata yanzu unguwar ta tashi an siya miliyan ɗaya ta ki siyarwa kun ga kayan ɗakin ta wata kuma ta ce da ta sai da kayan ɗakin sai ta ta sai babura guda biyu ake mata kabu kabi kullum ana kawo mata ɗari shida saboda haka yanzu mata ya kamata su zama suna da inkom in mijin ke watsar da ke ko zai wulaka kina da dan wani abu ko ba haka ba kina da wata hanya in bai baki ba ya zalunce ki sai ki gutsara ki ci ana ki Allah isa in ba inda inda inda ganganye miki in ko ba shi da hali ne kin taimaka kanki kin taimaka masa to wannan shine abu na na shida abu na bakwai ilimi wajibi ne mutum ya ilmantar da matarsa musamman addini wanda shine za a mata tambaya da ta mutu wasu maza ba su karantar da matansu ba ba su ɗauko wanda za su karantar da su ba ba su ba su dama sun je sun yi karatu ba tana nan zaune da shi shekara da shekaru ba ta san addini ba fatiha ma ba ta iya karantawa daidai ba balle su ayatul kursiyu balle su amanar rasulu balle su tahiya wata dattijuwa sai aka auri wata ya islamiyya unguwar da ta je sai ta buɗe makaranta ta ce tsohuwar nan sai da muka yi wata shida da ita ba ta iya tahiya ba saboda a tashiyatu take cewa ta ce mai mai mai da na gyara mata na gyara an biya an biya goban ta dawo na ce biya da ta ce a tashiyatu subhanallah ta ce haka a wajen alhamdu ta ce an riga ta saba da alandu alandu take cewa na zo muka ta fama a wajen alhamdu ham ham ta ce sai mun yi gobe sai saboda ta yi shekaru a kan wancan to wannan ya zaki tambaye ta ragowar sharuɗan addini ina usulul aƙida ina tauhidi ina eh, sauran ibadu ina su abin nan da sauransu saboda aka wajibi ne mutane su karantar da matansu ko su ɗauko wanda za su karantar da su ko kuma su ba su dama su je su koyi karatu amma zama da jahilci ba irin na wannan zamanin ba ne wani yaro fa aka ji yan islamiyya malamin su ya ce kowa sai ya je gida ya yi aiki na ba shi homework sai ya yi a gida ya kawo in bai ba gobe sai na zane shi shi ne yaran suka taho yara biyu suna murna ɗaya yana kuka ashe su wannan babar su malama ce tana da ilimi in sun je za ta koya musu shi kuma wannan kukan da yake ba wai na aikin ba in ya je gida babarsa ba ta san abin ba shine yake ke cewa ɗaya abokin nasa dan Allah ka gaya wa baba ku dan Allah zan zo gidanku ta koya mana wallahi baba ta jahila ce ka taimaka don dan Allah ku gaya baba ku zan zo ta koya mun tamu babar jahila ce yaro yana cewa babarsa jahila ce saboda ya tantambaye ta an ce za a masa duka ta ce wallahi ni ma dai ban sani ba yaro dan Allah ba bata namun nan gurin malam ya ce in mu iya ba zai mana duka to uwa bata sani ba sai dai a dan nata duka kun ga ashe ba mata ilimi ba wa al'umma ne gaba daya tun shekaru aru aru wani malami yake cewa idan kuka ilmantar da mata kun ilmantar da al'umma duka Su a suke haifan malamai Su a suke haifan shugabanni a suke haifan yan kasuwa kai waye ba ba shi da uwa a duniya a ah, in kai sa'ar uwa ta ɗora ka akan harkar ilimi da tarbiyya da karatu ka more a rayuwarka saboda haka ba mata ilimi na addini da na zamani don su waye su san abin da halin duniya take ciki wannan yana daga cikin mahimman abubuwa shine abu na nawa na bakwai abu na takwas lafiya wajibi ne ga miji ya kula da lafiyar matarsa in ba ta da lafiya kuma wajibi ya nema mata magani duk abin da ya san zai cutar da lafiyar ta kada yayi sannan da an ce ba ta da lafiya wasu sukan ce wai an ce idan mace ba ta da lafiya ka kai ta gidansu sai ta samu lafiya ka je ka ɗauko ta ba wannan magana ba daidai ba ce ko ma an faɗe ta ba gaskiya aka faɗa ba ko lokacin da aka faɗe ta ba irin wannan zamanin ne da lafiya ta zama muhimmi a cikin rayuwar jama'a ba da cututtukan da da babu su saboda haka wajibi ne miji ya kula da lafiyar matarsa an ce ba ta da lafiya za ta asibiti inda hali ka kaita ko ka sa a kaita ko ka bata kudin mota ka bata kudin magani ka bata kudin kati duk hidimar magani tana wuyan miji to in baka auro mace ka ƙara ɗaya to duk hidimar da za ka ba wannan irin wannan ita ma ya haukanta sana abu na tara kimantawa da girmamawa da mutuntawa wajibi ne mutum ya dinga kimanta matarsa yana martaba wata yana girmama ta banda zagi banda duka banda cin mutunci akwai mijin da shi karfinsa akan matarsa yake can ka fita waje wajen masu kwanji manan naushe kake so ka ji a naushe ka sai mutum ya zo ya dage ta iman matarsa saboda ya san mata da gata wallahi kuwa akwai wanda matarsa take ga mun ce wallahi idan ya je abubuwa suka rikice sai ya zo ya taɗi mata na ce ai rago ne ya zo waje mana in ya isa ga mutane nan masu son basu da ke ka wani ma haushi yake ji Allah Allah yake ka taba a waje kana bada hakuri ka zo ka ta dukan baiwa Allah ta kula da ƴaƴanka ta kula da kai taimaka girki taimaka abinci kuma ka zo ka saka mata da duka shi yasa annabi sallallahu karam mata bare shi yasa aka ce wani mutum da mace za ta aure shi annabi ya ce kake aure shi li'annahu darrabun lin-nisa la yadau asau an atiqihi annabi ya ce kake aure shi duka yake annabi ya san halinsa dukan mata yake darrabun ne lin nisa ina da cikin sahihu muslim annabi ya ce kada mace ta aure mai dukanta da ka duka ba abin da yake kara yasa yake kakku da ki matan ku irin dukan bayi sannan da safe kuma ko da daddare kuma ku zo gurin su bayan kun musu dukan tsiya wannan ba daidai bane shine abu na tara abu na goma wajibi ya tausaya mata mutum ya dinga tausayin matarsa ita ma ta dinga tausayin mijinta tausayin nan ya hada da ka kalli ma yadda take rayuwa mata ba wanda ya fi su aiki a duniyan nan ba jarumai irin mata wallahi kuwa jaruman gaske ne in aka ba namiji duk sa aka ba shi aikin gida na kwana biyu wallahi sai ya gaji amma mace ba asabar ba lahadi ba litinin ba talata haka suke aiki kullum domin in ba a yi na kwana ɗaya ba kamar ma ba a taɓa yi ba ne in aka ce yau ba za a yi shara ba ko yau ba za a yi girki ba ko ba za a yi yara wanka ba ko ba za a tsaftace daki ba ko ba za a yi abinci ba ko ba za a yi wanke-wanke ba waɗannan abubuwan wasu na da hali sukan nemo wa matansu masu taimaka musu wanda yana da kyau in kana da hali ka samo mai wanke-wanke ka samo ga wanki da na yara ka samo mai mata wanki in fa ba hali wata mata ta ce duk ranar da wankin 'ya'yanta ya taru ta fara wanki tun safe sai magariba saboda yara akalla sukan sa kaya kala uku kullum kuma kowanne ya yi dauɗa wani an yi kashi wani an faɗa kwata wani ya yi kura wani an zubar da koko wani an zubar da kunu wani an zubar da mai haka uwa take zama duk ta yi wannan da ta gama wannan sai ta shiga wannan wata ma tana wani tana wani akwai ta ga ta ɗora girki kuma tana wanki kuma tana yanka wani abu sai ta yi wannan sai ta je ta duba girkin ta dawo ta kama wankin ta je ta yi kaza ta yi kaza wanda mace an fi so in ta ɗora girki ta tsaya a kansa don ya mata yadda take so ba sai ya kone ba ta sauke shi lokacin da take bukata amma ce ke girkin ki ya fara kauri rugo da gudu in yi kauri kenan duk wani abu mai mahimmanci ya kone kuma ya fada ta da fada ya zan yi ce fa ne kuma a kona min abinci duk waɗannan abubuwa sai mutum yana lura ko ka ta maka laifi ka kalli laifin daban kuma ka kalli abubuwan da take na ba laifin ba muhimmai a kanka da 'ya'yanka da bakinka da abincinka da suturarka da sikuritinka haba mata suna aiki shi sa Allah ya ce waje ala bainakum mawaddatan wa rahama Allah shi ya sanya soyayya tsakaninku da kuma tausayi ke ki tausaya masa yadda yake shan wahala a waje ke kuma ya tausaya muke da yake shan wahala a ciki to in da kana da mace ɗaya ɗaya ne haƙƙin in ka auro wata ka auro wata to kuma haƙƙin ya kasu kashi uku to ya ke adalci wannan haƙƙi goma goma ne da ya hau kan mutum in yana da mace ɗaya yana da biyu ya ba su duk wannan haƙƙi goma to ya ke adalci adalcin da ake nufi cewa an ka auri mata biyu kai musu adalci to ga su na ɗaya abubuwan nan da muka faɗa guda goma ka ba su daidai wa daida wasu kan cewa idan ka auro yan mai kuɗi da yar talaka wakoce sai ka ba ta abinci irin na gidansu ba a gidansu suke ba a gidanka suke ba a wa mace hukunci da mijin ake hukunci ba da matar ba idan ka auro mai yar masu kuɗi kai kuma talaka ne dole ta ci abin da Allah ya hore ma haka kuma idan ka auro yar talaka kai mai kuɗi ne dole ka bata abin da kake ci saboda da mijin ake hukunci ba da matar ba yasa suka ce wai idan wannan gidan su tuwon da ake ci sai ka bata dawa ta kuma wannan gidan su dama taliya ake ci da makaroni a karya da kaji a kuma ci farfesu kafin a kwanta na kifi to sai ka dinga kawo wannan wannan izalinci ne wannan taga tana cin farfesu wannan tana cin dawa kai ba ka san daru za a yi ko a ce wannan wacin da babanta mai wadata ne ana ɗaura super holland a gidansu da england da wacce ce ɗayar masu tsadar kwadde tana da tsada kai kama ka san ma al'amarin ba wannan sun san fi ka sanin masu tsadar eh wadda ake cewa ba duk jiki ba to wai sai ka kawo mata wannan ita kuma wannan da a gidansu ga irin wacce ake ɗora ka so mata masu arha yan dubu ɗaya ɗaya ɗaya dubu ɗaya ɗari biyar kai ka san aka haɗa rigima a ce matan ka biyu kuma wannan tana sa mai kyau wannan tana sa mara kyau kuma kai kai a sai dai in sallah ta ka ce to mata na ga abin da Allah ya hore mu ke kina wun wani abu ko kina sana'a ko kina aiki to sai ki kara da naki ki wanda kike so ce kuma ga abin da Allah ya hore mu da haka daidaita su a cikin waɗannan haƙoƙin shine abu na ɗaya ba su abinci iri ɗaya kai ɗaya ba a ce kuma wai wajen cin sai ka daidaita su ba maiwa wata malmala uku take cinyewa wata rabin malmala take ci kaga anan ba za a ce ba kai adalci ba tunda wannan ci malmala uku ba ka dai kawo abincin ko ce ta zuba yadda za ta koshi na ɗaya ke na biyu kenan na uku ɗakin da za ka ajiye su dole ya zama ko ya yi daidai duk abin da wannan take da shi tana da shi a ɗakinta wa'in ma ya zama ya kusa daidai don daidai daidaita komai yana da wahala Kamar a ce gida biyu ne kaga ba dole irin wannan gini ya zama irin wannan gini irin wannan tsarin ya zama irin wannan tsarin ba amma zama duk abun bukata akwai shi a ko ina gwargwadon halinka da karfinka shine abu na uku abu na hudu rabon kwana ba za ka ce zan dinga kwana uku a can ina kwana biyu a can ba wata da daddare wajen sha biyu ana rigima da mace da miji aka bugon waya ce akarama kalla mijina ne ya cuce ni na ce subhanallah ya yi tafiya ya dawo sai ya ɗauki kwana na ya tafi can na ce ba ni shi na ce kai ya za ka cuci matar kai ce akarama kalla ban cuce ta ba na ce to me ya faru kaza kaza kaza na ce to ba haka ake ba in mai gida ya tafiya to mata suna da al'ada iri biyu a ƙasashenmu akwai matan da suke da al'adar to komai ya dakata sai ya dawo sai ya dora inda ya kwana akwai masu wannan al'adar so da haka idan kana kwana biyu sai kai kwana ɗaya a nan sai tafiya ta kama ka to abin ya tsaya in ka dawo sai ka je wancan ɗakin ka cika kwananka na ɗaya sai ka ci gaba da lissafi akwai wanda suke wannan akwai kuma matan da su kuma abin da suka saba da shi ko ka yi tafiya girki suke bi ba kwana ba girki duk wacce take girki ka faɗo to ita ce mai gida ita ce mai gida so da aka aiko baka nan za a dinga girki ko wannan ta yi girki wannan ta yi girki wannan ta yi girki wannan ta yi girki to in ka faɗo wacce take girki wannan shi aka fi da yawa kuma shine kusan al'ada ta yankin nan namu ita ce tafi yawa to amma sukan canza su ce to ai girkin daban-daban muke Ba maganin tana girkinta ne ina girki na